أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب كوكوا waɗannan mashirkai masu karyatawa suna da taskar falalar Ubangijinka ne, mabuwayi wanda babu wanda yake rinjayarsa, wanda yake ba da abin da ya ga dama ga wanda ya ga dama, daga cikin taskar falalarsa akwai annabta, sai ya ba da ita ga wanda ya ga dama. don haka annabta ba tasu ce, ballanta su ba wanda suka ga dama ko su hana wanda suka ga dama